kasuwanci mu sayi kaya da farashi mu zo mu ajiye mu sayar da farashin da ba shi muka saya ba mu kara don mu amfana Allah ya halatta mana amma ya haramta riba wanda za ka ba wa mutum bashi ya zo dawo maka da shi ya ƙara maka sama da abin da ka bashi kaga can ya haramta riba sai ya halatta maka kasuwanci musulunci ba halatta ba ya ma kwadaitar a yi kasuwa ta hanyoyi masu tsarki kuma ya nuna kasuwanci mai kyau yana kai mutum izuwa ga aljanna jama'a kasuwanci a musulunci ba yana nufin kwacen dukiyar al'umma ta hanyar wayo da yaudara ba ne maimaita kasuwa a fahimtar shari'a kasuwanci hada-hada da kuɗi ba yana nufin kwace ko dabara da wayo ko yaudarar karɓan kuɗi a hannun mutane ta hanyoyi daban-daban ba ba haka yake nufi ba da hanyoyin da turawa suka ƙirƙiro mana a yau na samun kuɗi mutum yana zaune a gida yana danna waya yana samun kuɗi su da suka kawo muku waɗannan tsare-tsare su turawa ba su tuntubi Allah ba ba su binciki ne Allah yake so ba suka yi amfani da ku kuka saba dokar Allah don ku samu kudi ku saka wannan tsumman don ku samu kudi ku gina wancan kasan don ku samu kudi ku auri waɗancan matan don ku samu kudi ku hau motoci na alfahari daga ƙarshe kuma ku mutu min haka laƙanakun wa fi hannu aidukun ومنها نخرجكم تارة أخرى بطولك كادري الذي يحارب الدين والإسلام ميا المسلمشي ميا أرأى الديني هنيا نيمان كدن سبايا تنتبان شريعة داك سكي الأرومكو هنيوني دا داما نسامون كدي كنا كون شفنا زونا أجلا غني بوجه غني أبو انكركي كون سامو جيغا وكون سامو وايه وا سنحلكتكو من حيث لا تشعرون ta yadda ba ku sani ba Allah ya ce a yi kasuwa a ayoyi da dama ya yi wallabi na amanu na takulu a malakun bainakun bilbatin a cikin ali imran ku daina cin dukiya a tsakaninku ta hanyar barna ku ci kudin yan uwanku ta hanyar barna ta hanyar ta'adi illa an takuna tijaratan an taradin minkum sai ni kasuwanci da kuke yi da yarda in bude shago in kasa kaya ina jiran alheri ka zo ka saya mu buga ciniki ka yarda na yarda in sayar maka gaba ni kuɗi na in ci riba in gina gida in ci riba in hau mota in ci riba in taimaki wani in yi abin wannan Allah ne ya halatta ba hanyar yaudara ba laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ku kasuwanci وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة litabtagu fadlan min rabbikum shi ma dai neman falala daga ubangijinku daga Allah innal ladina yasluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah sai yace yarjuna tijaratan lan tabur kasuwanci tijara shari'ar musulunci ta yi hani jama'a akan caca caca wannan hudu ba tana magana ne akan cacar zamani da mutane ke neman kuɗi ta hanyar caca da yaudara da ha'inci da cincin wanda bai sani ba ta yi hanyar akan caca da dukkan wata dukiya da mutum zai neme ta ta hanyar in ya sa ta wataƙila ya ci wataƙila a cinye shi yanzu ba sai ka ɓata lokaci ba ina magana akan caca caca nau'uka ne na neman kuɗi da yawa amma yaya ake gane ta ta dukiya ta mu'amala ta haram duk kasuwancin da ka shiga ka zuba dukiyarka ka zuba ne a gaibu kuna musabaka ne daga wataƙila wancan da ya zuba shi zai cinye ba ta da uwar kuɗi ma ba za ta dawo kaga shi kasuwanci za ka zuba ta hanyar da Allah ya halatta ma wataƙila yi asara wannan ba komai wataƙila ka ci riba wannan ba komai Allah ne halatta maka zai canza maka mutum ya zauna a gida ya tura ana ana ana betting sai tura kuɗi yana jiran kawai da ƙwallo ta ci na gari kaza za a tura mai miliyan kaza caca za mu buga misalai a kansu kun fi ni tsanin su tun daga sunan a cikin wayoyinku ga mutum mai addini ustaz yana zama sahun gaba yana canja riga amma wallahi da tace yake rayuwa tata ta wayoyi tata ta bankuna kullum mutum yana caca ana turo mai kuɗi ba a sani ba kawai na kwance bai zuwa kasuwa bai zuwa gona baya noma baya kasawa baya komai sai shi shi ya samu hanya turawa sun halakar da ku sun tabar da ku duk kuɗin da zaka nema ka nemi malamai ka tuntube su su gaya maka wannan halal ne ko haram da musulunci bai halatta mana mu cuci yan uwanmu ba Mai mu'amala maliyya wanda mutum zai shiga cikin taraddudi da shakka Allahu a'lam ko a cinye shi ko ya ci malam ka duba ana buga kwallo a Spain ana buga kwallo a Faransa ana buga kwallo a America mutum yana nan Kano yana jakara yana cikin ɗakin sakunan zai shiga caca in an gama kwallon fa idan wasu sun ci to sai a turo musu miliyan ɗari haka kudin ka san nawa ya tura wataƙila dubu biyar ya tura wataƙila dubu ɗari ya tura haka kwara ya gina gida ya canja mota ya yi sabon aure baka san ina ya samu kuɗi ba Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani ya ayyuhal na amanu innama khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan abubuwa ne Allah ya jero a cikin wannan sigiya da caca ɗin nan ke ɗaya duk waɗannan ƙazanta ne daga aikin shaidan annabi ya ce Allah ya ce ya ce inna ma yuridi shaitan wa yuka ya al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri shan giya da kuke yi caca da kuke yi shaidan yana so ya sanya gaba ne da ƙiyayya a tsakaninku yin caca yana jawo gaba yana jawo ƙiyayya kamar yadda shan giya take jawo gaba take jawo kiyayya tsakanin mutane ubangiji da ƙarshe ya ce kuma hana ku yin sallah fa lan tumuntahu mu'amala da caca zunubi ne babba kuma rayuwa akan kudin caca ba shine rayuwar da dan adam zai ji daɗi ba caca munkari ne mai girma fasadi ne a bayan ƙasa giya ita ce ummul khaba'is shata cin dukiyar mutane ne ta hanyar barna da ita da naman alade da riba duk haram Allah ta baraka ta'ala ya haramta qat'iyyan kuma haramcin waɗannan abubuwa sanannu ne ba tare da wani bata lokaci ba kowa ya sani Qur'ani yayi manzon Allah yayi bayani jama'a shari'ar musulunci tana ginuwa ne akan adalci tana ginuwa ne akan hani dangane da zalunci da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi hani a kan caca sai ya halatta a yi jingina tun da ba ka da kuɗi kana son wani kaya ba da wani abinka sai ka karɓo wani abu yanzu idan ina neman abinci a gidana ba da shi zan sai buhun shinkafa sai na je na ba da rigata da hulana watakila ya yi kuɗin buhun shinkafa sai in ci karɓi ba ni buhun shinkafa in ci kamar yadda manzo Allah ya yi ba da jingina ya karɓi kwano talatin na abinci har ya mutu mabibiya ba kaga jingina ka ba da wani abu naka collateral a riƙe a baka wani kuɗi ka dawo da abin da ka karɓa ba tare da ƙari ba wannan halal ne kaga jingina ke Allah sai ya halatta wannan Allah ya haramta riba sai kuma yace ku je ku yi kasuwa Allah ya haramta zina sai yace kuma ku je ku yi aure irin waɗannan abubuwa da yawa in Allah ya ce kar ai kaza sai ai kaza kar ai kaza to ai kaza duka waɗannan abubuwa ne masalih da ubangiji tabaraka ta'ala ya kawo yan uwana daga cikin hanyoyin caca yau da mutane suke yi a cikin mu'amalolinsu suna nan da yawa akwai inda za ka je shago ne na kasuwanci babba sai a sa maka na'ura da kwamfuta na zamani ya ce ka je ka in ka sayi abu kaza wani abu ne suke so su sayar shi idan ka sayi abu kaza to za ka ci ribar kaza ko za ka samu kaza to za ka iya zuwa ka je ka sayi abin fi baka da bukatarsa ka shiga ne saboda wannan cacar su da suka zo yin wannan abin ba su yi shi ne saboda addini ko wani abu ba a'a Allah ya hana annabi ya hana sun sani amma dan su halakar da ku kai kuma saboda kwaɗayin duniya shikenan sai ka je kai daga cikin nau'i na caca yau ga karta ga lido mutum ya zauna a kofar gida suna shan shayi an yanka musu balambu sun ci sun ƙoshi suna lido manyan mutane suna lido suna karta ana sa kuɗi in an yi kaza wanda ya ci ya ci kaza in an yi kaza wani za a zo ana cinye shi an ci kudin aljihunsa ya saka hularsa ana caca a cinye ta ya cire agogo ya dora a cinye agogon ya zo ya ce to babbar rigarsa in an yi an cinye to kaza kaza sai an cinye shi komai akwai wanda aka ce da aka rubuta can ba abin da ba a cinye shi ba sai wani ne ya taimaka mai da sadaka riga saboda dan caca ne shi kashe kuɗi a banza kenan caca aikin banza amma abin tausayi yau musulmi aka kalla. a kofannin unguwanni ake kafa kiwos kiwos ba a cikin unguwanni mu da a sabon gari ake yi naija bet wace ce bet wane ne bet wallahi har matar aure matar aure tana cikin gida za ta turo da kudinta ta ce ta zaɓi arsenal ko ta zaɓi kaza ko yi kaza a je a sa mata shikenan a jira ina addini ina shari'a ina musulunci da wasu abubuwa da ake yi shi ma kamar yin life insurance insurance rayuwarka gaba ɗaya malamai duk sun yi bayani kawai ka je wata ma'aikata kai ta danna musu kuɗi kai ta danna musu kuɗi kai ta ba su kuɗi kullum a ware maka wani kuɗi da sharaɗin cewar idan ka daina aiki ko kai asara aikinka za su rinka biyan ka wani adadi na albashi to idan kuma baka daina aikin ba in baka yi in baka idan idan idan idan baka rasa aikin naka ba fa ina kudin ka sun cinye caci ba za a dawo maka da shi a idan ka mutu life insurance to za a taimaka wa iyalinka a rinka ba su amma fa da sharaɗin duk wanda ya mutu kafin shekara saba'in bai da benefit Ka duba ta in ka mutu kafin shekara saba'in ko ka shekara saba'in din nan kana wannan 69 kana sa musu kuɗi to baka da wannan benefit din mai shekara 50 bai da shi mai shekara 60 bai da shi daga shekara 70 ne zuwa kaza wasu ma suna ƙarawa sai mai shekara 80 saboda me sun san ba da yawan ku ne za ku kai shekara 70 80 din ba ciwon suga yana kashe ku da wuri hawan jini yana kashe ku da wuri hadarin mota saboda rashin kyawun hanyoyinku yana kashe ku da wuri yan ta'adda da aka shuka muku suna kashe ku da wuri tsoro da damuwa yana kashe mutum da wuri rashin abin da zai ci yana kashe mutum da wuri damuwar rayuwa tana kashe mutum da wuri ki saka ban kuɗin ku ko kuma a zo a sa maka inshora na lafiya a ce ga wani asibiti nan za ka je kullum ana cire kuɗinka duk albashin ka za a cire dubu hamsin misali duk wata sharaɗin in ka zo za a duba ka matarka za a duba ta amma ɗa biyu ne kawai na uku ɗana hudu na biyar tun da a tsarin su na tura ba sai yadda na yayan ba to ɗanka bai zai zo ya amfana ba amma ku ka ne to ka tambaya lokacin da ka shekara ashirin kana ba su dubu hamsin hamsin kuma baka je asibitin ba to ina kuɗinka sun mula sun tafi a banza to ta shi kenan duka wannan fa da shi ake muke rayuwa a ma'aikatunmu ko a zo ma'aikata a ce duk wani ma'aikaci duk wata za a cire naira dubu ɗaya albashinsa duk wani ma'aikaci me za a yi da wannan kuɗi wai ko da wani zai zama gurgu ko wani zai makance a kore shi daga aiki ko wani zai samu shan inna ko wani zai wani rashin lafiya ma'aikatar ta daina biyan su albashi to su kuma a wannan ne za su rinka biyan ka wani adadi na kuɗi da suka yadda da shi to in baka zama gurgun ba fa in baka samu shan innan ba fa in ba ina kudinka babu ba a gina shi akan adalci da tsarin inshora ta musulunci a takakul ba a musulunci muna da a al alishima'i to duka irin wannan house insurance ka insurance haka kullum fa motarka zaka sai kai ta biya mata kuɗi kullum wata zaka biya mata kuɗi idan ta lalace zaka je a gyara in kai hadari inda shi ma da sharuɗa masu tsanani za a canja maka ita to in baka yi ba fa sun ci kuɗinka nawa ne yake iya kashe mota wani sai ya hau mota shekara talatin bai taɓa haɗari ba to kuɗin da ya baka shi kuma fa babu wani lissafi na musulunci kuma duk musulunci ya kama na badili canjin waɗannan abubuwan gaba ke ɗaya yan uwana an samu matsaloli da yawa na harkar neman kuɗi da aka kawo wasu sun kafa ƙungiyoyi daban-daban ba don wani abu ba saboda su rinka karɓan kuɗin mutane ta hanyar caca da kuma zalunci da cutar mutane abin tausayi musulmi ya je shiga wannan mu'amala ba tare da ya tuntubi ainihin wato shari'a ba shekul islam ibnu taimiyya allah ya masa rahama ya yi bayani akan haramcin waɗannan abubuwa haka ibnu qayyim almajirinsu a cikin littafin alfurusiyya ya yi bayani akan waɗannan abubuwa da ƙazantarsu ya ce wa allah kalfala a bikin biha allah ya rata ya rabautan ɗan adam in ya nisanci waɗannan abuwa su caca sannan ya nuna mana akan hanyoyi na ɓarna waɗanda suke jawo haramci da irin abin da shaitan yake afkawa a tsakaninmu na ƙiyayya da gaba da kuma hana ma yin sallah ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 32 shafi na 237 yayi bayani cewa caca tana ɗauke da ɓarna guda biyu barna a cikin dukiya shine aklu al-amwal bil batil cin dukiya ta hanyar haram haka kurin sai ka jance ka ai wani ya samu kuɗi ya ka ya samu kuɗi ta ce ya shiga ka san me kuɗin mutane ne fa za a tattara maka sai a baka haka kurin yanzu sai a sa wata musabaka a ce jama'a duk wanda ya kaza zai ci kaza an sa miliyan ashirin idan an zo miliyan ashirin kun san da da suke yi sun yi ta tallatawa suna yadawa sai su shekara suna nema billahi azim sai su tara miliyan dubu kamfanin cacan sai ya tara miliyan dubu sai a ce wanda zai ci a cikin ku ya ci miliyan ashirin ka san adadin wanda suke subscribing abu kaza ne in ka saka naira ɗari ko dubu ɗaya za a baka dubu ɗari to sai mutum miliyan hamsin su yi subscribing miliyan hamsin su yi ta sa naira ɗari naira ɗari naira ɗari ka nemi masu littafi su biya maka naira ɗari kawai sau miliyan hamsin ko miliyan ashirin ko miliyan biyu ma ko miliyan uku misali ne na faɗa idan suka gama tara musu kuɗi kuɗi ya haɗu sai su zaɓi wanda za su zaɓa mutum ɗaya sai a ɗaga a ce wane wane a gari kaza ƙauye kaza shi ne ya ci sai a kira sai a karrama shi a cikin kuɗin da mutane suka tara musu miliyan dubu sun ɗauki miliyan ashirin sun ba mutum ɗaya sai zo yana murna cewa ya ci ya alhali kuɗin mutane ne aka tara masa aka bashi bil batil suna nan mutane musulmi suna wadaka da kuɗi da gina gidaje da hawa motoci masu tsada da alfahari da ɗaukan mata suna tafiya saudiya su je dubai su je ina da kuɗin shata ba sa jin wani wa'azi ba sa so ma a musu magana kuma abin tausayi malam kana zaune a ɗakinka a waya bankin da kake ajiyar kuɗi sai rinka sa maka tallan caca sai ga an ce subscribe subscribe yes or no kai baka sani ba kana sauri ka danna yes shikenan a cikin kuɗinka baka sani ba kai sun zare ka shiga caca wanda wannan rashin gwamnati mai adalci da hukumar da za ta bi mana haƙƙi shi ya sa kamfanonin nan suke mana wannan rashin mutuncin wanda bai sani ba kudin sai shiga akwai ba abin da za su nuna maka na arzikin malam kana taɓa ba za ka shiga application ɗin idan ka shiga application din, sai waya ka makale ba za ka fita ba sai ka danna no ka danna can ka danna can ta ɗi sai ka danna yes kai yes ne ko zai zo ma ka yi duk dabara in ba dabara kai ka kashe wayar ka yi open ɗinta ba ta dawo fresh ba wallahi sai dai in ka danna yes din nan sai ga ta zama normal zalunci cutar mutane kamfanin waya kai ki kira ba network kuma ana cire kuɗinka sai kai minti biyar kana hello hello hello hello hello kuɗi yana ta tafiya shi ce wallahi ba na ji ba na ji wace hukuma ce za ta bi maka babu amma ka yana ƙarewa ce ya ƙare kamfanonin waya su masu ta ba da caca ba da kaza a baka kaza duka da bankunanmu musamman sababbin bankunan nan na aljihu yanzu wanda ba su da ofis ba a ganin ofishinsu caca da suke sawa a cikin tsare-tsarensu wallahi ba za ka irga ba iya wayewanka iya saninka iya jahilcinka kuma iya cutuwarka mana akwai cacan da za ka shiga baka san ma ka shiga ba in kana mu'amala kuɗi ai kashirin dubu ɗaya duk wata a kuɗinka baka sani ba ba za ka fahimta ba Tanda ba kowa yake kula da balance ɗinsa ya canja ba musamman mai hada-hadar kuɗi za a cuce ka ba wanda zai bi maka suna nan da yawa da aka ibnu taymiya yayi nuni akan wannan haramci haka shi ma a ibnu qayyim Allah musu rahama duk sun yi bayani a cikin wannan ibnu qayyim a cikin al-furusiyya ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa yayi bayani mai kyau dangane da illolin caca da abin da tata take afkawa a cikin al'umma a yau ya ku yan uwana duk wanda yake yin tata kuma yake taimako a tata bai da bambanci da wanda yake taimako a shagiya ko yake shan giya dan dinnasi ɗaya ne ya zo ya magana akan haramcin su sannan ta'awun ne alal ismi wal udwan kuma ku sani shari'ar musulunci tana yaƙar caca ba ta yadda da caca ba cius cius da kuke kafawa samari matasa na caca Ka gaba a sai da komai amma yaro yana cikin kyau yana zaune kaza bet caca ake yi ta kwallo caca ake ta kaza musabakoki da yawa a cikin wayoyi ba ka sani ba kawai sai dai ka je ka shiga zalunci kan zalunci ijma'i ne na malamai nassi ne na qur'ani da sunna akan haramcin waɗannan abubuwa da haka shari'a tana kan adalci da kuma koran zalunci la darara wala dirara لا ضرر wala dirara ابن تيميه Allah ya masa rahama ya saki ta cikin majmu'ul fatawa yace yana daga cikin adalci shine abin da ya fito zahiri a fili mai hankali duk yana iya ganewa shari'a ta ce duk wanda ya bada kuɗi to ya kamata a bashi wani abu ka gani shine shari'a ka bayar to a baka babu maganan ka bayar ba lalle a baka ba take za su ci kuɗinka ba inda za ka bi kuma da yawa cikin kamfanonin cacen nan ba su da obis. in ka zuba kuɗinka suka cinye sai su yi disappearing ba da kaza ka rinka sa kuɗinka ka ba da naira miliyan ɗaya duk wata za a rinka baka dubu hamsin ko dubu ashirin ko dubu kaza ba su da obis a sabon gari ba su da shi a gadon kaya ba sa kaza sai sun tara miliyan ɗayan ku za su yi ta bayar cewa wannan an bashi ba da miliyan ashirin za ka samu miliyan biyar bayan kaza sai a ce a wani an bashi a ta wa a wallahi wani an bashi kai ma ka tura kai ma ka tura wallahi wani a cikin yan kasuwa cikin kunan ya zo ya sami ni ya ce yaronsa a kasuwa ya shiga masa caca bai sani ba ya ta ɗiban kuɗin shago yana shiga caca ya shiga na farko ya ci ya tura miliyan kaza aka tura ya ce ni ban sani ba ya damun da kuɗi na. saboda ba mu zo lissafi ba yi da tura miliyan kaza ya ci ya tura bai ci ba ya tura bai ci ba amma abokinsu ya ce ya ce wallahi yau malam ina ce ina maka bayani na bincika a shakona sama da miliyan ɗari da hamsin yaro ne ɗan gidan yayata gashi nan ya miƙa a caca da muka ce ina kai kuɗi a shi tace shi ba ya ce malam na nemi na nemi kamfanin a ina yake ina ofis ɗinsu yana sama duk wasu sun su a sama suke yanzu abin da yaran kasuwa suke yi kenan duk mai kasuwan da bai zama waye ba musamman yaron da ka bar masa harkar kuɗi a hannu cikin sauƙi a money point ɗinsa ko ofe ɗinsa ko kaza ɗinsa kawai jajjanawa zai yi da ya nana ya shiga a cikin kuɗin ka ne za a tura naira miliyan biyar baka za ka gane ba yana jiran kaza a turo in an turo kuma yana zai ciro wataƙila iya tura wani akawun nan za a tura masa riba in bai ce ba suna nan da yawa wani an kore shi wani an tsine masa albarka wani an yi kaza ga sunan da yawa da haka wajibi akan musulmi ya yi ƙoƙari ya nemi hanyar neman kuɗi ta halal kuma ya nemi hanyar da zai rayu yadda Allah zai yarda da cinsa ya yarda da shansa ya yarda da mu'amalarsa ka gina gida da kuɗin halal ka hau mota da kuɗin halal ka yi aure da kuɗin halal ka je hajji da umra da kuɗin halal ka taimaki iyayenka da kuɗin halal billahi azim duk wanda ya tara kuɗi na haram manzon rahama yana cewa kullu lahmin nabata bil harami fannar aula bihi duk naman da ya ginu akan haram wannan wuta ce ta fi cancanta ta cinye daga cikin cakan da ake yau a cikin wayoyi da kuma bankuna na gaya muku akwai na bankuna za su tallata ma in ka zo transfer sai ga hoton wani yana kaza ana faɗe ta maka suna yin caca sannan a waya kawai application application in dai kana shige shige za ka je ka shiga application ashirin na tafiya. debit card ɗinka kawai za ka rika nunawa ko card ɗinka na kaza ko na abu account ɗinka nan kawai za su cinye akwai irin su m sport irin su ilot bet irin su bet king pipa playstation betano bet farifasa bet primia bet mega tari cloud bet super bet wance bet wance bet suna nan tsinannu yawa da suke cin kudin mutane bilbatsiri ba ka da ilimi baka da ilimin zamani baka da wayewa baka sani ba ana kawo maka mu'amaloli na kuɗi kana shiga kana jefar da addininka da ainihin mutuncinka ka shiga cikin yaudara ka shiga cikin cin amana ka shiga cikin kaza da sauransu don haka ‘yan uwana wannan abin ya yawaita shi za mu kai hudu ba a kan yanzu nan na muku hudu ba na a waya ta akwai su ba wai sai ina yi ba amma in dai zan buɗe zan gani kai ma akwai kuma da yawa cikin ‘yan uwa suna yi sai ka ji ana zuwa ana murnawa ne musulmi faɗan cikin gari fa ya aka yi ai wallahi wani ya ci naira miliyan ɗari biyu ba ya sai ubansa masa ba ba ya canza mota ba ya gina gida ai ya ba cikin gari yanzu yana gina ta farin gida a wani fili da ya sai a rijiyar zaki a kaza kasan kudin mai kuɗin shata baya zuwa kasuwa baya kasa kaya baya noma baya kaza turawa sun samu muku hanya na yaudara na neman kuɗi haka kurin baka kasa ba baka wahala ba kurin kana cikin kuɗi wai ana ce ma wai ai zamani ne ya kawo zamani ya kawo za ka yi bayani Allah gane da wannan kenan a ƙarshen wannan hudu ba ina so in san mana da wani saƙo dangane da halin da muke ciki yi haƙuri a nan muke haɗuwa da ku mu gaya muku abin da zai tsiratar da mu a rayuwar duniya da kuma rayuwar ta lahira ku yi haƙuri ana yaƙar mu ana faɗa da mu ta hanyar da aka sani da wanda ba a sani ba ku yi haƙuri akwai yara matasa a cikinmu da ake tsammanta musu shekaru wani sai shekara saba'in a cikin nan gaba wani tamanin zai wani ɗari wani kuma bai wuce goma ko sha biyar ba amma ku sani rayuwarmu a ƙasarmu inganta hukumarmu da gwamnatinmu tana da alaƙa da wayewarmu da sani ya kamata ku uwa kullum mun sha faɗa muna maimaitawa ku kuke turowa ku kuke magana cewa 'yan siyasa ƙazamai ne 'yan siyasa ba su da amana 'yan siyasa mayaudara ne 'yan siyasa kaza ne duk zagi ya kare akan 'yan siyasa 'yan siyasan nan a cikinmu suke ‘yan siyasan nan ba daga sama suka faɗo ba sai muka yi kuskure masu addini a cikinmu masu wayewa a cikinmu sai suka ja gefe sai kawai su abin da suke jira a kafa gwamnati sai su zagi ko sai su suka amma ba su yi tunanin haraka ba ba su yi tunanin ya za su motsa su ma su shiga gwamnatin nan su samar da gyara ba yanzu duk taron mu a masallacin nan shekara nawa muna hudu ba muna wa'azi iya mu da kaza amma mu kasa ta da ciyaman na lokal gamin a cikinmu da zai ci ya je ya ɗabba ga abin da muke faɗa mun barin nan ba mai yawa ba ma iya ɗaukan ɗaya a cikinmu mu tara masa kuɗi mu sai masa fom na ɗan majalisa mu yaɗa farofagandar da za a zaɓe shi dufa ku masu zuwa sallan nan fa ku aljihunku da wayoyinku ku kuke talla 'yan siyasa da ƙuri'un ku fa 'yan siyasa suke ci kuma ku ake zuwa a mambaran ku a zagi 'yan siyasa ku yi Allah ba ka sai malamai suka ce ku zaɓi mutanen kirki a cikin kusa su a ci, ba a hana ba gwamnati ba ta hana kowa ya shiga siyasa ba abun bakin ciki shine duk lokacin da mutumin kirki a cikinmu ya fito ya ce bari ya gwada wanda zai fara karya shi mu ne that is our problem wanda zai fara karya shi mu ne mutumin kirki mai addini zai fito a nan Kano yana nema insha Allah wani dan jihar Jigawa ko dan jihar Katsina ko dan jihar Kaduna ko dan jihar kaza daga can zai rinka turowa ta Facebook din sa yana zagin wannan mutumin shi ba ba a jihar sama mutumin ya fito ba na rantse muku da Allah duk inda mutumin kirki ya fito zai nemi siyasa a cikin mu muke karya shi muke zagin sa kuma mu ɗebe ƙuri'ar mu mu je mu kai wa mutanen banzan da muke fada ba duka ne suka zama mutanen banza ba wallahi akwai na kirki a cikinsu kuma ba ku hada kuɗi kuka sayo mutum kati ba ba ku iya tara kuɗi kuka sayo mutum ainihin tiket da zai shiga ba amma in ya shiga a lokacin za a nemi illarsa kullum malaman nan cewa suke a zaɓi mutumin kirki wai da ake zama mutumin kirkin kuma waye mutumin kirkin akwai mutumin kirki da ya mai addini yanzu musulmin najeriya har yanzu ba ku waye ba duk yawan ku kuna rabuwar kai kuna fada da juna kiristoci suna tozarta ku suna wulakanta ku ku yi taro gaba daya ku fidda matsayar ku kiristoci su fito dare ne su ce ba za a yi ba kuma ku za ku je ku ba su kura ku za ku zaɓe su sun rena ku saboda ba ku da organization ba ku da haɗin kai in ɗan uwanku ya zo ku za ku zage shi na rantsa da Allah cikin 'yan majalisu da cikin sanatoci a abuja da muke da su na federal ba za ka iya irga adadin fastoci da fada-fada da rabar-rabar ba wallahi ko sai da aka turo mini wani na rantsa da Allah shiga ya yi kiristanci sosai yana wa'azi da littafinsa da komai da komai wallahi wani yake cewa malaka zan na fasanata ne kuma zagin addini yake yi kuma yana yada addininsa a cikin mutanensa kuma mamaki da ƙuri'ar musulmi ya ce a sa. amma in mutumin kirki ya fito a cikin mu muke zagin wallahi yan najeriya ba ku tara samun nasara a siyasar ku matuƙar ba ku gyara wannan mummunan tunanin duk wanda iya da ya ya ga zai iya yi mai masa addu'a allah ya sa alheri ne gare shi kuma mu taimake shi da yaya za mu kawo shi in ba mu nemi dan mu ya shiga ba sai wanda baka da iko a kan shi yawa yawan yan siyasan da kuke gani fa malaman kuma ba su yi su kira su a waya ba wallahi wallahi burin ne na banza kudin yawa yawan su da kuke ganin su daga talata gwamna wane ne malaman ku da kuka sani shahararru ba su sa waya su kira su su amsa ba wallahi ba su isa ba akwai laifi don kun nemi ɗan uwanku kun kawo shi kun tura shi shi kenan idan mutum ya fito siyasa sai a ta nemo gazantarsa cikin ɗan uwanmu fa kiristoci suna ta mana bala'i mu muka taimake su aka ce mana mu zo mu yi gwamnatin da sunan musulunci muka zo muka yi kiristoci suka fi mutum moriyar gwamnatin kuma sun shirya su za su sake samu kuma mu din daidai za mu taimake shi saboda ba mu da wayo ba mu da kishi duk inda aka cire musulmi ka kirista za a sa saboda sun yi planning sun miƙa tsari ku je ku duba duk manyan kujeru in an cire kafin da asa an cire ganduje ba aka sa an cire badaru wa aka sa sai in jera maka mutum ba ka sai duk ba mu bane yanzu an zo an sa mana shugaban kula da harkar zaɓe INEC makiyin addini makiyin zaman lafiyar Najeriya wanda irubuta takarda ta goyon bayan cewa musulmi suna kashe kiristoci a Najeriya shafi wajen tamanin shi ne fa dalilin kawo mana hari da aka yi a jihar sokoto amerika ta kama na hari shi ne fa dalilin gayyato amerika ƙasar nan yanzu mu a matsayin mu musulmi yan arewa dubu yan da aka dauke mu wannan wanda ya wannan abun fa yana cikin gwamnatin yana mulki karabkacab shari'a kwamishin ta musulmi malamai duk sun hadu, sun ce ba su yadda ba sai an cire wannan an cire wancan an sa wani mun yi magana an cire wancan an sa wani mun yi magana an cire musulmi a can an sa wannan an cire wannan me yasa muke wannan saboda mai goyon bayan fada ne a Najeriya da zai mana adalci ba amma yadda ka san an yi rubutu a dusa in ba a kai ba sai an samu bara gurbi a cikin mu da za a saye su zo su ma su shiga ɗakin su buɗe ƙungiyar su su turo da maganganu saɓanin abin da aka faɗa kuma an samu wasu wai dattawan arewa nun arewa dai marasa albarkar arewa dai wanda ba su da kishi ba ku da kishin kanku gobi ba ku da damuwa ba ku tunanin mustaqbal ɗinku muna nan akan wannan ra'ayin yawanmu da ƙuri'armu ta kai dole sai an amsa mana abin da muke bukata in ba yi ba kuma za a gani a ƙasa kawai abin da muke so ku ba mu haɗin kai kuma mun tabbatar za ku ba mu haɗin kai duk wanda zai kawo rashin zaman lafiya a ƙasar nan ya cutar da mu wallah ba mu goyi bayansa ba wallahi ba za mu goyi bayansa ba ai abu tana hannunmu ko za mu yi iyayenmu bayan mun gaya Allah haka ƙarshen saƙon shi ne don Allah ku nemi mutane kirki shi da siyasan nan tun yanzu ku taimaki yaranku masu tasowa yan boko masu addini wayayyo, ku cemice su ku yi haƙuri dole an shiga siyasa za a ga abin da ba a so amma an shiga ne don a samar da gyara daidai gwargwado kar ku yaƙi yan uwanku gama garin mutum ɗan uwanka in ya shiga kakkai faɗa da shi raguwar jam'iyya ba faɗa ba ne in wancan jam'iyyar ta ci mu ne in wannan ma ta ci mu ne in ba na yin wancan, kan ne faɗa da ita in ba na wannan kan na yaƙe ta don jita ‘yan uwanmu ne a ciki suna nan sun kafa nasu suna nan suna shiri ko kuma sun bar ku nakun da kuka kafa ko nakun da suke so su yi an hada ku kuna yaƙa su kuna zagin su kuna cin mutuncin su in kuka karya su to bar gurbin cikin kunde su za su wani ya shekara ashirin yana ingila da london a can yake gidansa da iyalinsa gaba daya bai da mamata a najeriya kawai sai tsallako sai zo nemi gwamna a jihar sa kuma wallahi sai ci mana wallahi sai ci ka gane me nake nufi shekararsa ashirin shekararsa talatin gaba ɗaya rayuwarsa a ingila amerika za yake rayuwa bai san ma mai jihar ta take ciki ba amma tun da najeriya ne yana da hanya zai zo kuma za a zaɓe shi kuma zai zo in ce ku har yanzu ba ku farka ba har yanzu ba ku waye ba da haka zage-zagen da muke a social media muna ɗauko aibun 'yan uwanmu muna faɗa bai da kyau ko ba zai mana amfani ba me burin ka dan ka sa aibin wani ka zage shi wani ya zo ya ce ni ba zan yi siyasa ba ba na son siyasa ban yarda da siyasa ba ba kaza kaza saboda kaza kuma daga baya ya zo ya canza ra'ayi zai ha to me a ciki da haka ya fahimta yanzu kuma ya fahimci sabanin haka yanzu ko fatawa fa imamu malik sai ya bada fatawa bayan shekara goma sai ya canja ta malik fil qadim malik fil jadid imamu shafi'i yana bada fatawa in ya ba da fata lokaci daga sai canja to wani ta larurar rayuwar dan adam yanzu ni din nan da yawa wallahi akwai kudi gugun da na yi a nan gurin a nan gurin ina tunawa lokacin malam jafar yana rayu yana mu abdullahi ba haka za ka yi ba Ta yi zafi da yawa kai kaza wallahi yanzu in kun bani dama ba zan yi wannan hudu ba saboda na zama cikakke mai ba ce cikakke ba mai hankali dai na gane abubuwan da da ba gane ba akwai ayyuri ne dan mutum ya faɗi wani abu daga baya zo ka saba ni haka ya canza ba wani aibu a ciki sai dai baka da ilimi baka da karatu a gwamnati ma ana shirya tsari gwamnati da sanatoci da komai su yi tsari sai kaza kuma su canza balanta mutum ɗaya ku daina yi ku daina girbe kanku yan arewa ku daina cin mutuncin mutanen kirki yan arewa duk inda mutumin kirki ya fito ba za mu daina gaya muku ba ku je ku zaɓe shi in ba ku yi ba za ku ga da na sani kuma lallai dole ne sai mutanen kirki sun shiga wannan system ɗin dole sai mun raba aiki wani soja wani ɗan sanda wani kasuwa wani noma wani masallaci wa'azi wani kuma ba wa'azi zai je ba zai je ne yana filin daga in ba mu yi division of labor ba inda za mu je sai dai su ta kashe mu suna illata mu su bar mu muna zage-zage a mumbari ana Allahu akbar fa a da zai canja ku shiga ku gyara mai sallah wa kuma ila salatikum Allah